الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shaɗe ga watan ramadan hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da shida ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci masjidul imam bukhari da ke layin wato shehu abdullahi dan fodiyo road a cikin wannan gari na ainihin wato sakkwato a daidai bayan sallar isha'i inda muke gabatar da tafsirin qur'ani ina roƙon Allah madaukakin sarki kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja akan mu ranar alkiyama jiya mun faro bayani akan ayir ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata ba mu karasa ba lokaci yayi alaran ma zai sake karanta sai mu karasa bayani sana ko wani bayani da nake so in yi wanda yake da alaka da ainihin wato ayar daga karshe akal masallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم مختارا حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا هي مفارة بياني مكتي ألا تعالى يا أيها الذين آمنوا يا كونك كي إيماني لا تقربوا الصلاة كنكو كسند صلاة كو كسد قرند أكي wa antum sukara alhali kuna cikin maye hatta ta'lamu har sai kun san ma abinda ta na kuke fada wala junuban haka nan mai janaba illa abiri sabirin sai dai in matafi ne ko zai wuce ta cikin masallaci hatta taktasilu har sai idan kun yi ainihin wato yi wanka to haka malamai suka ce idan mutum ya samu kansa a cikin janaba ba zai zauna a masallaci ba sai dai idan ya yi ainihin wato alola wannan an same shi daga magabata da dama dalilan da kuma suke wajabta wanka a addinin musulunci malamai sun faɗa na farko a samu kurujil mani wato fitar mani sawa'un wato ya fita ta hanyar saduwa ne ko akasin ta hanyar saduwa ne inda ya fita ta hanyar da al'adance idan aka samu fitar mani ana jin daɗi da wannan yana wajen wanka amma idan mani ya fita ta hanyar da al'adance ba hanya ba sai ta jin daɗi da wannan wanka bai zama dole akan mutum ba mutumin da ya hau bishiya ya faɗo da ya hau bishiya ya faɗo saboda wahala sai mani ya fito masa ai ba zai wanka ba ko mutum ya taka wuta saboda azabar wutar sai mani ya fito masa tunda wannan an samu khurujul mani fitan mani ta hanyar da al'adance ba hanya ba ta jin daɗi malamai suka ce ta wannan mutum wanka bai haushi ba wannan shine abu na farko na biyu akwai tintika fitani fitani wato haɗuwar kaciya da kaciya wato farjin namiji da kuma farjin mace ko da ko ba a yi inzali ba in dai namiji ya riga ya shigar da gabansa a farjin mace ta wanka ya waje ba sannan na uku akwai kuruzi damil hai fitar jinin ainihin wato al'ada sannan na hudu akwai fitar jinin ainihin wato haihuwa sannan wasu malamai suka kara suka ce akwai islamul kafir musuluntar wanda ba musulmi ba sannan farilla ta wannan wanka wa'annan duk da aka yi an bayani shine lokacin da za a yi shi dole a samu ta'amimul ma gamewar ruwa wajen wanka shi yasa a wajen wankan suka ce akwai sifatul kamal akwai sifat da ba ta kamala ba idan mutum ya zo ya yi wanka ya wanke gabansa farko tukunna sannan ya zo ya bi gaɓoɓin alolarsa ya wanke sau ɗaya sannan ya zo ya fara zuba ruwa ta ɓangaren dama sannan ya zo ya zuba ruwa ta ɓangaren hagu wannan shine sifar wanka ta janaba wanda ake ce masa akwai kamala a cikinsa amma inda mutum zai yi akasin haka kuma wankan ya yi misali ka ɗauko ruwa a bokiti za ka iya ka yi mamaya ka an ruwan a jikinka ko ina ya jika ka wankan ya yi ko bai ba ya yi sannan da janaba a jikinka ga hadari ya taso kuma ba inda za ka fake ka tabbatar ruwan nan siya da ke ka to za ka iya kulla niyan wankan da nawa kan ruwa ya ma dukan banza ta yadda idan ruwan ya riga ya game jikinka ko ina wankan ya yi ko bai yi ba da irin wannan akwai tattaunawa tsakanin ainihin wato malamai wannan matsalar da kake ganin ta yanzu mutane saboda nisa da inda ake karatu kun san yanzu ban dai sani ba a nan amma a wasu guraren ta kai ga wato sai ka ga mutum ya yi aure ko wankan janaba bai iya ba ni na san yarin yadda wani ya aure ta ita ta haddace ƙur'ani ko da ta je ta same shi ko wankan janaba bai iya ba saboda ban dai sani ba a nan amma a wasu gurare yanzu matsalar da take faruwa mafi yawancin samarin da suke tasowa yanzu 'yan matan da suke aura 'yan matan sun fi su karatu yasa an ka bude makaranta da samari mutum dari a shekara to kafin shekara ta zagayo da kyan za ka samu mutum ashirin tamanin sun yi gaba amma an ka buɗe makaranta da mata ashirin kafin shekara ta zagayo za su iya zama ɗari su kuma matan matsalarsu shi ne bayan karatun ba wajen aiki da karatun nan ake samun matsala shi yasa wata za ta je makaranta ta koyo kuna hadisi tana dawowa gida kuma ce arba'una arba'una hadisi ta da kuma ta arba'una tsiya a gida kaga an ta matsala idan aka mutum ya yi kokari yana musulmi yana namiji kar a zo a same shi duk zulmatun ba adu hafa ka ba a idan aka radiya da hu lam ya karya raha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur idan aka sai Allah ya ce wato hatta taskasilu har sai idan kun yi wanka wannan shine yadda ake yin ainihin wato wankan sannan yace wa in kuntum marda idan kun kasance ba ku da lafiya da kamar mar da Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan wajen rashin lafiya ne na gangan jiki domin qur'ani yakan ambaci rashin lafiya amma ba yana komawa zuwa ga wannan ma'anar ita kaɗai ba shi ya za mu ga da zo maganan azumi da yace kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sai yace ayyaman ma'duda faman kana minkum maridan wannan rashin lafiya ne na jiki amma qur'ani yakan ce rashin lafiya ba kuma yana nufin rashin lafiya na jiki ba rashin lafiya na zuciya da haka Allah yake kallon munafikai yace musu fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu a cikin zuciyarsa akwai rashin lafiya sai Allah ya kara musu rashin lafiya da aka rashin lafiyar shine wato shakka da kokonto da munafunci akan addini sannan akan ce wato almaradu da ma'anan ainihin wato arraibu wal fusuq wal fujur shi yasa Allah ya ce wa annabi la illan yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad tunda ya ce wal ladina fi qulubihim marad munafunci kenan sai ya ce wato la'in lam yantahi almunafiquna ya faɗi munafikai sannan yace wallazina fi qulubihim maradun da aka sai ya nuna a nan wajen wato maradun akwai kuma wata matsala shine wanda suke akwai fadirci a cikin zuciyarsu lanuguriyannaka bihim thumma na yujawirunaka biha illa qalila Allah ya ji kan kala rawi Allah ya masa rawa ka san yana da karatu kuma in kayi karatun zaure ka san fassara mai kyau in ya tashi zai yi karatu to za ka ji yana fassara mai kyau amma kuma in aka saki layi ne to sai a hankali kuma kuma kana ganin shi a haka ya yi ƙoƙari ƙwarar gasken gaske wajen kafa tauhidi wallahi ya yi ƙoƙari sai kana bibiyar karatun shi kuma in ba nan da wannan usulumu ba a wancan lokacin karatun ba zai yi ba to shi ne ya zo fassara wannan ayan ce la illam yastahil munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم sun ma dami jawuru na kafi ha illa kalila alaran ya da ya ce mal'uni da ta ce ai da masu ihu da kuka same su kuka zo ga mafutin lota kasila sai ya ce wa a daga mandawari to wannan shi ne sana'akan faɗi almardu da ma'anan ainihin wato sha'awa shi yasa Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa in taqaytunna sai falata fala taqda'ana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi wanda yake a zuciyar shi akwai rashin lafiya na sha'awa sai magana shi sai ta ainihin wato tasiri sannan Allah madaukakin sarki yace aw ala safarin ko kuka samu kanku a hali na tafiya dan haka aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko ɗayan ku ya zo ainihin wato ga'idi tafiya kamar yadda ake faɗa wani nau'i ne na azaba ba za ka gane haka ba sai ka samu kanka cikin jarrabawa a halin tafiyar shi yasa da bai halatta ga mazaunin gida ba sai ya halatta ga mai tafiya saboda hali ne na ainihin wato lalura sannan ko ɗayanku ya zo ma ainihin wato za'ifi shi kuma al-ga'ibu suka ce ala lafzi ismu fa'il ne wato ya zo da lafazi na ismu fa'il wanda fi'ilinsa asali daga gaza ne ya gudu wanda yana babin nasara Yansu mazunuhu fa'ala yaqul da haka al-imam al yakan ce yace akan ce gada fil ya yaqutu wa bi ma'ana gaba idan ya faku asalin kalman al tudu ne wanda kasan shi akwai gangare sai yadda idan mutum ya je gangara wanda ke bayan tudun bai hango shi to larabawa tun da mafi yawanci sun san idan mutum ya gangara wannan gurin to an san abin da ya kai shi gurin to maimakon a faɗa abin da ya kai shi gurin sai kawai a faɗi sunan gurin tun da an san abin da ya kai shi gurin shi yasa Allah sai ya ce auja a ahadun minkum min al-ghaibi aula masumun ko kuka shafi ainihin wato mata da haka almasu anan ba da ma'anan ainihin wato shafa ba na hannu ko kuka ainihin wato yi jima'i da su ibnu kathir da nafi da abu amr da asim sun karanta aula mas'umin nisa da alifin kamar yadda alarama ya karanta da al hamza da Kitai da Kalar da kuma asim da kuma ainihin wato walid bin utba sun karanta au mas'umin nisa ko kuka shafi mata ba tare da ainihin wato alif din ba shi yasa sa al’imamun shaɗibi a cikin shaɗibiya yake faɗa ya cewa wala masum wala ta fuqsur hawa biha shafa wa rabbu qalilun min nasba kullila wajen abin da ya shafi aula masumin nisa malamai suka yi magana guda biyu na farko suka ce ainihin wato shi ne jima'i wanda ita ce magana ta Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da abdullahi dan abbas da hassan al da mujahid da kuma ainihin wato Atada, magana ta biyu shine annaha al-mulamasa ko kuka shafa mata da hannu wannan shi yasa da jama'a da mun fiqh suna cewa lamsul mar'ati da shafan mace da ka shafan mace in kaya alwala to alwala ta ainihin wato samu matsala to amma ita kalmar almasu a yare na larabci da yare na ƙur'ani akan ambace ta ba dole ta nuna ainihin wato shafar abu ba akan ce almasu ana nufin shine allamsu bil shafa abu da hannu da haka Allah sai ce walau a leka kitabun fi qirtafi da mun saukar maka da littafi daga sama a cikin fallan takarda fala masu bi aidihim kafare suka shafa littafin da hannunsu suka ji suna kallon sanda aka sako da littafin daga sama a cikin fallon takarda to la qala na kafaru in hadha illa sihrun mubin kafare kuma za su ce to wallahi ne wannan da aka yi mana kamar da suka ce ba za su yi imani da annabi ba sai ya sa wata ya sako aka sa watan ya sako bayan da suka gama gani suka ce tab ai yanzu nan ibnu abi kefin ya nuna mana cewa shi da daddan matsabi ne wallahi Allah ya ce in ka rabata sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir alkiyama ta yi kusa wata ya tsage duk abin da za ka nuna musu na aya don su ga girman Allah to za su ce wannan ainihin wato sigiri ne kawai to shi yasa Allah sai ya ce innahu hula qur'anun karim fi kitabin makarun sai ya ce la yamassuhu illa al babu wanda zai shafi alqur'ani daga lokacin da yake lauhil mahfuz kafin ya zo zuwa ga annabi sai mala'iku masu sarki. ba ana nufin babu wanda zai taba qur'ani ba domin inda ayat daban inda kuma mafi yawanci ake yi a rubuta a jikin ƙur'ani a ce laye masu illal na domin akwai bambanci tsakanin al da kuma al da kuma da aka yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya san bambancin waɗannan abubuwan guda biyu sannan akan ce allamsu da ma'anan talabul khabar neman labari akan abu ba aljanu sun faɗa sun ce wa anna lamasna sama'a ba mun kasan ai kaga lamasna ba da ma'anan sun shafi sama ba a suna zuwa sama neman labari ko a da harsan shadidan wa ba sai muka same ta an cika ta da masu tsaro a sama sannan akan ce allamsu da ma'anan al'isaba idan abu ya same ku shi yasa Allah ya ce in yamsaskum karhun faqad massal qawma qarhun mislu in wani raɗaɗi da bala'i da masifa ya same ku za ka almasu a nan da ma'anin al'isaba shine abu ya same ku Allah ya ce faƙad masal qawma qarhum mislu su ma mutanen irin wannan abin wanda ba musulmi ba yana shafar su sannan akan ci almasu da ma'anin aljiru shi yasa Allah ya ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbathu ash-shaytanu min al-masjid da aka almasi a nan da ma'anan ainihin wato aljinun sannan kan ce almasu da ma'anan ainihin wato tsananin zafi Allah ya ce yau mai sabo na fin finnari ala wujuhim duku masa taƙar sannan akan kawo almasu da ma'anan ainihin wato jima'i Shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa a nan wannan ita ce magana tabbatacciya cikin maganganun da malamai suka yi aula masumun nisa shine ko kuka yi jima'i da ainihin wato mata Allah ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu idan nakahatumul mu'minati idan kuka auri mace mai imani ko mata masu imani sun matsallaktumuhunna min qabli an tamassuhunna sannan sai kuka sake su kafin ku shafe su ba shafa na hannu ba kafin ku sadu da su shi ya na na Maryam lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko mata mala'ika aka ce za ta haihu mai tace ya yakunu li gulamun wa lam yansafni basharu ya za a yi samu ta bayan wani mutum bai taɓa saduwa da ni ba walam aku bagiya kuma ni ba mazinaciya ba ce wannan shi ne shi ya sa malaman balaga suka ce a nan gurin akwai abin da ake ce masa alkinaya wajen fi faɗin Allah da ya ce aula makumun nisa shine au jama'atumun nisa ko kuka ainihin wato yi jima'i da mata domin wannan illa annahu kanna bil masa anil jima'i li'annahu domin wannan abubuwan suna daga cikin wani lokaci abinda a babu karantarwa in ba ya zama dole a fito da shi fili ma sai aka yawa aiki to idan irin waɗannan matsalolin suka faru falam tajidu ma an sai ba ku samu ruwa ba ya za a yi Allah sai ce fata yammamu to sai ku yi ainihin wato yi temama falam tajidu ma an fata yammamu sai ku yi temama da fa'idan tsayyiban ƙasa ainihin wato mai daɗi shine malamai suka ce walam tajidu ma allatan tasiru ba ku samu ruwan da za ku yi wanka da shi ba ko kuma ruwan da za ku yi alwala da shi to fata yamma musturaba tahira alhala to ku taimama da ƙasa mai tsarki wacce take ainihin wato halal ne a tayammam kuma fil shine alqasd wato damfarar abu amma a yare na shari'ar musulunci idan an ce ainihin wato yin taimama shine tsarki na ainihin wato turbaya shi ake ce masa ainihin wato taimama ya tabbata a cikin littafin al bukhari da ya kawo a cikin kitabut tayammum da kuma babu qaulin nabi sallallahu alaihi da kuma babun da ya kawo shi al-Imam al-Bukhari karkashin falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan da kuma babu man addaba ahlahu an ghayrahu duna sultan al bukhari ya kawo hadisi na 334 hadisin Abdurrahman bin al-Qasim an abihi an Aisha ta zaujin Nabi daga Aisha matar Annabi Muhammad qalat take cewa kharajna ma'a rasulillahi fi ba'd asfari mun fita tare da Annabi a kashin tafiye-tafiyensa hatta idza kunna bil bayda'i aw bi dhatil jaysh hatta da muka kasance a wannan wajen in kasa a ikizulli na na'isha ta ce sai abin wuya na ya tsinke sai ya fadi fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alal timati annabi ya tsaye da runduna ce sai an nemo wannan abin wuya wa kama nasu ma abu mutane suka tsaya tare da annabi ana ta neman wannan abin wuya walai su alama'in ga lokacin sallah yi kuma babu ruwan da za a yi alwala fa'atan nasu ila abi bakar sai mutane suka zo wajen abubakar siddiq fa sai suka ce masa alatara ba ka ganin ma sana'at aishatu abinda aisha ta aikata a qamat bi rasulullahi ta sa annabi ya tsaya ya tsaye da mutane su alama in ga lokacin sallaye babu wanda za a lola walaisa ma'ahum ma'u وجاء أبو بكر ورسول الله وادئ رأسه على فخذه da na isha ta ce sai an abubakar ya zo annabi ya ɗauki kanshi ya ɗora a kan cinyar na na aisha yana kunci wato ya mayar da cinyar na na aisha ita ce fulan shi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa da annabi ya bar duniya take cewa inna min ni'amillahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah ya min anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tuwfiya fi baiti wa fi yawmi annabi ya mutu a ɗaki na a ranar kwana na wa baina sahari wa nahari annabi ya mutu tsakanin kirjina da cinyoyina shi yasa a ɗakin ce ya mutu kuma annabi ya ce ma baina baiki wa mambari raudatun min ya daddanna tsakanin ɗaki na inda na na'isha take inda Allah ya ɗauki ran shi a nan da mambarin annabi annabi ya ce dausayi ne daga dausayin aljanna da haka duk da Allah ya kai ka gurin kafa ɗana aljanna tun daga duniya kafin ka je can haka annabi ya faɗa amma yau matan nan da annabi ya rasa a ɗakinta a ranar kwananta a tsakanin ƙirjinta da cinyoyinta amma yau wannan mutanen masu aƙidar zagin sahabbai kai Balma ma hasali a aƙidar su cewa suke yi waina na Aisha da Hafsa su suka ba annabi kobin ya ce mutu Allah ya tsine wa makareci wani hadisi ne a bukari suka je suka marbe suka mai fassarar da suke so shi yasa duk abin da mai aƙidar zagin sahabbai zai faɗa ma karka sha wahala ba zai fita daga ɗayan ba ko dai ya ƙarya abin da sahabi bai bai sai yayi ko kuma wata waƙi'a ta faru sai ya ƙara abin ya rage don ya cimma manufar shi ka san bahaushe ya ce mutumin da yake makiyinka ne ko ruwa ka fara ziyarta da kura tunda Allah ya jarrabe su da kin sahabbai to abinda ma sahabban masu ba sai sun kiro sun ce sun yi shine babban matsala daga cikin ainihin wato matsaloli da suke ainihin wato fuskanta to shi yasa sai mun taɓa tattaunawa da wani da ya kawo hadisin a Khari na ce masa a wannan hadisin fassarar da kai ka bashi ba ita ce ma'anar shi ba domin malaman sunna suna da bayanin da kake yi akan wannan hadisin sama da shekaru ba yanzu ya ce a tafau bai yadda ba ga hadisi a bukhari matan annabi sun ba shi. fozin ya sha ya mutu sai na ce to yanzu daya biyu ko dai ka yadda ba fasarar hadisin kenan ba ko kuma dole mu yadda Allah ya karya Ya ce ta yaya na ce a ƙur'ani ba Allah ya ce ya har rasulu ballik ma'un zai da min rabbika ba wa alfama taf'al fa ma wallahu ya asimuka minan nasi ba Allah bane yi ma annaba alƙawari yace zai kare shi daga mutane nace dan Allah barin tambaye ka da Aisha da Hafsa suna cikin annasu ko ba ka ciki nace in ya tabbata bayan Allah ya mai wancan alƙawarin ya bari aka ba annabin shi fozin ya shaya mutu ina alƙawarin da ya mai zai kare shi nace dole ka dauki ɗayan biyu ka dauki ɗayan biyu to shine na Aisha take faɗa فجاء أبو بكر ورسول الله واضع رأسه على فخذه da aka zo ana matsayin na abubakar complain cewa gashi na na'isha ta tsara annabi ga lokaci ya yi sai na abubakar ya taso zo ya samu annabi ya mai da cinyar na na'isha ita ce ainihin wato matashinsa a wannan lokacin walai su alama in babu ruwan faƙala da a sai da na abubakar ya zo qad nama lokacin annabi ya riga ya bacci fa qala sai ce wa nana aisha habasti rasulullahi kin tsara annabi wan nasu wan nasa da mutane su alama in babu ruwan da za a amfani da shi sama ma'ahum ma babu ruwa tare da su fa Aisha su fa'ata bani abubakar ta ce abubakar ya ainihin wato jirgin. ni wa qala ma sha Allah an ya kula ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa waja'ala yata'anuni bi yadihi fi khasirati ya sanda ya dinga zungurin na Aisha yana cewa fala yamna'uni min at-taharruki na Aisha ce babu abin da ya hana ni in motsa a wannan lokacin lokacin da ya sa sanda yana zunguri na ce illa makana rasulullahi ala ta ce sai dan annabi ya kwanta akan ta. ko me zai faru tace babu yadda za a yi ne kuma in yi motsin da annabi zai tashi sallallahu alaihi wasallama faqama rasulullahi sai annabi ya miki hina asbaha lokacin da aka waye gari ala ghairi ma'in babu ruwa fa anzalallahu ayatul tayammum sai Allah ya saukar da ayar tayammama فقال أسيد بن خدير سي أسيد بن خدير يتي ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر wannan ba ita bace farkon albarkarku ya ku iyalan gidan abubakar da haka duk mai jin haushin na na aisha inda ya shiga matsala zai taimama masu albarkar ta yake ci ba don kadiyar ta ba da Allah bai ma saukar da ayat taimama ba ƙalar take cewa fa asnal ba'ira sai maka tayar da raƙumi allazi kuntu alaihi wanda nake kansa fa asabna ta iqda hu sai maka samun wannan abu wuya a karkashi ashe raƙumi. ya riga ya danne shi lokacin Allah madaukakin sarki ya kaddara abin da zai faru ya faru shi yasa abu ubaida da al-imam al-fara'i suka ce wato as-sa'ida sa'idan tayyiban shine at-turab wa as-sa'id shine at-turab laysa yati as-sa'id al-ard al-mustawiya wato kasa wacce take madaidaiciya lashe a fiha wacce babu wani abu tantare ta min girasin wala nabatin ba wani tsiro ba wata shuka wannan ita ce maganan tsakada haka alkalil yace as-sa'idu ma sa'ida min wajhil ardi yuridu wajha al-ardi shi yasa akwai malaman da suka ce an ce as-sa'idu ba duk abin da yake asalin shi daga ƙasa ne to shi ma sa'idu ne yanzu dan adam asalinsa daga ne ba Allah ya ce min haka laqanakum ba to a wannan masu fahimtar yanzu idan za ka ke mawa, ka dudduwa ka dudduwa ka ga bayan da za ka sai ka ruwa ga waye yake kusa da kai sai ka bigi bayan shi ka shafa abin ka da hannu shi ke tun da shi ma daga ƙasa ne da aka azzujat ya ce as-sa'idu shine wajhil ardi turaban kana aw ghayrihi wato turbaya ne ko wani sa in kana sakaran la turaba alaihi ko da turbaya ne babu ainihin wasu dutse ne babu turbaya kan shi ko yashi ko makamantan irin nan wasu mutane suka ce a tsayibu a nan gurin ne ainihin wato halal wato ƙasar da ta halatta a yi taimama da ita wannan ita ce maganar siyanu sauri da wasansu al'imamu shafi ya ce a tsayib shi ne almambar da abin da ya tsaro daga bayan ƙasa ainihin wato a tsayib ne ibn abbas haka ya faɗa ya ce saboda allah ya ce wani bala da tsayib ya tsaro da nabatuhu da izinin rabbi sai ce wallazi khabata la ya tsaro da illa na kida sai ce wani bala da tsayib to idan an samu wannan sai allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum to ku shafi ainihin wato fuskokinku sannan sai ku shafi hannunku a wajen ainihin wato taimama ɗin shi sa sukan ce wato huwa alqasdu ila ila as-sa'id li mashi wajh wal yadayn bi niyyati istibahati salati wa ghayriha shine taimama kani fashi? shafar ainihin wato fuskarka da hannayenka da niyyar halatta ainihin wato yin sallah ko wani sallah shine ainihin wato taimama ya tabbata hadisin imran bin husayn annabi ya ga wani mutum ra'a rajulan mu'tazilan annabi ya ga wani mutum ya nisanci mutane lam yusalli fil qawm bi salla ba cikin mutane fa qala yace masa ya fulan ma manaka an tusalli fil qawm me yasa baka shigo kai salla da mutane fa qala sai yace ya rasulullahi asabatni janabatu ai janaba ce ta same ni wala ma ababu ruwa fa qala sai annabi yace alayka bis sa'id fa innahu yaqfika ya ce masa ai ga ba ga ƙasa ba mai sarki ya ishe ka sai koya masa yadda ake yin taimama haka hadisin wato ammar bin yasir Allah ya ƙara masa yadda yadda shi da mahaifinsa ya ce ba asalin nabiyu fi hajjatin fa ajnabtu annabi ya aike ni cikin wata bukata sai janaba ta kama ni falam ajidil ma ban samu ruwa ba fa tamarrabtu fi sa'id kama tamarragu dabbatu sai ya samu ƙasa ya dinga birgima kamar yadda jaki yake yi. ثم أتيت النبي فذكرت ذلك سينا هنا با النبى لباري فقال سي النبي يتي إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا النبي يتي أيا إشيك قاعد ديك ما تكي ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة sannan sai yadda ki ainihin wato ƙasa da hannunsa duka ɗaya sun ma masa shima da alal yamin wa zahir kafai waja to malamai sun tattauna akan abin da ya shafi matsala na taimama mahallin littattafan biki sai a yi kokari sai a koma can sai a duba jiya na yi magana wa ɗan uwa a nan baya ya nabba hadda ni ya faɗakar da ni ka san kana karatu akwai wanda yake buɗe zuciyarsa tsakanin sa da Allah yake saurara ka akwai kuma wanda shi zai zo ya saurare ka awa ɗaya amma a takwan ɗaya idan ka faɗi wata magana wacce yake akwai shubuha a ciki to ita zai ɗauka ya tafi da ita wannan alherin naka na minti wato a hamsin da wani abu duwatsar da shi zai shi yasa wani malamin yake faɗa yake cewa wa ana ilmar ilmal yaqini annahu ma min kalimatin aquluha ana aw yaquluha ayyu insanin ala wajhi al-ard al-ah yace ina sani babu wata kalma da wani zai faɗa yanzu ko waye shi a doron ƙasar nan yace illa wa sayanqatu min nas alaiha fariqai mutane sai sun kasu gida biyu akan ta yace fariqun ayi akwai bangaren da za su karfafi magana ka gaskiya suke so in gaskiya ka faɗa wa fariqun ari. akwai bangaren da kuma wato bujiro bujir wato musun magana suke sannan ya ce sai an samu wa fariqun yamda jama'a da za su yabe ka sannan wa fariqun yaqda bangaren da su kuma suka zafi sannan ya ce akwai wa fariƙun ya da'u wa ya shakki wa ya mu akwai ɓangaren da su sai sun yi shakka sai sun cewa mutane kai mahaifinci ne ba ya ce amma wa ana mutasaddiqun bi irzi da kullum manyan kurfi ya ce in dai akan addini ne na yi sadaka da mutunci na duk wanda zai kutsa ga shiga filin nan ya ce wallahi as'alu an yi ni a ladari ya ce Allah kaɗai nake roƙo ya bani lada akan wannan jiya na yi magana akan abin da ya shafi sallah shine aka ce a ƙara bayani na ce babu wata sallah a musulunci wacce take wajiba in ba salloli guda nawa ba guda biyar ne bayanin da ne ba ina nufin cewa a'a duk sallar da ba kan su salawatu ba bata da muhimmanci a'a ba shi nake nufi ba ya za a yi annabi ya zo ya abu a da muhimmanci ai bai taɓa yi wa to saboda haka abin da nake cewa shine a bar abu kowane abu a mahallin shi inda annabi ya bai shi sallar farilla wajiba ce a barka a matsayin wajiba abinda ba wajibi ba amma shi a matsayin shi na ba wajibi ba a kwadaitar da mutane a nuna maka darajarsa da falalarsa da muhimmancinsa tun da yin sallar mutum ta samu matsala ta farilla da me za a yi kwabarin ɗin farillarsa idan ya tafi alƙiyama da nafila kaga idan ba mustahabin ya tafi lahira akwai matsala ko babu akwai matsala ko babu wannan shi da haka Allah sai ya rufe ari ya ce inna Allah kana afuwan gafura Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin ainihin wato mai afuwa ne kuma mai gafara ne Allah kai mana afuwa Allah kai mana ainihin wato gafara da haka afuwan sifatul mashabbaha ne min afa ya afu wanda yana babin nasara yansuru mazunuhu fa'ala yaqul al-imam ya kawo ya ce, allaha lam yazal afwan an zunubi ibadi Allah bai bushe ba yana mai afuwa gane da zunubin bayansa wa tarkihi al-uqubata ala kathirin minha da kuma Allah yana barin yin zunubi wato yin uquba da azaba akan mafi yawancin zunuban da mutane suke ma lam yushriku bihi matukar ba shirka suka da Allah ba كما أفا عنكم أيها المؤمنون عن قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم كما يد الله ku أفوى ku tsaya kan sallar da Allah ya farlanta muku a cikin masallatai, alhali kuma kuna baye kaga mutumin da ya shiga masallaci da baye amma duk da haka tunda hani bai sauka ba ba a ce kare ba Allah maɗaukakin sarki kuma sai bai ce siya masa ainihin wato azaba akan wannan ba wannan yana ciki yake cewa falam yazal yassuru alaihim dhunubahum bi tarkihi mu'ajalatuhum al'adab Allah bai kushe ne yana suturce bayi ta hanyar barin yi musu azaba wajen gaggauta yi musu azaba akan zunubin da suke yi alaka kayahum akan kusakuran su kama satara alaikum ayyuhal mu'minuna bi tarkihi mu'ajalatukum ala salatikum fi masajikum sukara kamar yadda Allah madaukakin sarki ya suturce ku wajen barin gaggauto muku da hukuma akan yin sallah a cikin masallaci alhalin kuna masu maye yake fala taqudu li mithliha fa kun bi awlikum lima qad nahaytukum anhu zalika man kanatu inda ainihin wato shi al-imam al-imam al-mufassirin al haka ma al-imam al a cikin al-jami' li ahkam nashi ya faɗa yace inna allaha kana afuwan ghafura yace ai lam yazal ka'ina Allah bai gushe ba yaqbalu al-afwa yana karban afwa wa huwa shine as-sa'lu shine sauki wa yaghfiru adh-dhanba ay uku uqu ay yassiru uqubatahu fala yu'aqib Allah yakan sifirce mutane bai cika ainihin wato gaggauto musu da hukuma ba ya sanya abu shi yasa mutane su gode ma Allah da Allah ya tsaya a matsayinsa na Allah bayi suka tsaya a matsayinsu nawa na bayi dan yanzu wani yadda za ka ya tashi yana mutane hukunci ya tura wanda ya ga dama wuta shi ya dawo gefe ya tsaya sai ka ce wutar ta babu shi ce to in ba dan Allah madaukakin sarki al ba bane al ne al wududu ne shi to da matsala za a samu shi yasa ce walau yu'ajjilu Allahu an-nasa da Allah yana gaggautowa mutane wajen yi musu ukuba saboda laifin da suke da yanzu ba wani mai tafiya ma a doron ƙasar yanzu da yanzu kowa sai dai yadda hali sannan haka shi ma al'imam wato abul hayyan a cikin littafin shi al-baharul ya faɗa yace inna allaha kana afuwan gafura shine yace kinayatun an at an an an kinayatun an tarkhis wa at yace wannan kinaya ce ta rangwame da sauki da Allah yake لأن من كانت عادته أن يعفو عن الخاطئين ويغفر لهم Duk wanda ya kasance al'adarsa shine ya zamanto afuwa dangane da masu yin kusakurai asar an ya kuna muyassirin gaira mu'assir da haka zaka ga ya zabi ya zamanto mai yin sauki ba mai tsanantawa mutane ba shi yasa muka faɗa jiya muka ce to addinin nan fa ba tsanani a ciki in ka ga wani ya ji ya kawo tsanani to wannan kuma fahimtar sa ce ya je ya rike kayi shi amma mu da Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum to mu muna nan akan yusr din nan insha Allah sannan haka shi ma ibnu ashur ya faɗa a cikin tafsirin shi yace inna Allaha kana afuwan ghafura yace tazyil wannan ƙarin bayani ne da hukumin dukusati idan afa anil muslimina iz afa anil muslimina yayin da Allah ya rangwame daga musulmi falan yukallifuhum al-ghusl aw al-wudu'a inda al-mardi Allah bai kallafa mu musulmi dole sai kayi alwala ba ko sai yi wanka a lokacin da baka da lafiya ko babu da za a amfani da shi yace wala tarattuba wujudul ma'i inda adamihi hatta takthura alaihim as-salawatu sannan Allah bai ce dole sai an yi amfani da ruwan ba a lokacin da aka rasa shi inda an ce wannan ne ce to da wannan salloli za su zo su taru su taruwar da in ka samu kanka a halin da babu ruwa to sallah sai ta zo ta taru sai tare da nan gaba ma yin sallar sai ya maka wahala ba za ka iya ainihin wato rama ita wannan sallar ba saboda haka malamai sai suka ce wannan ayar ta kunshi abubuwa kamar haka na hukunce-hukunce daga farko zuwa ƙarshe abu na farko shine wato haramcin yin sallah a lokacin da mutum yake cikin maye wato na giya ne ko wani ita kuma giya dama ana ce mata alkamur ne saboda li'annaha ta takamar al'aqala saboda da zarar mutum ya shata ya mutu hankali take da haka addinin musulunci duk abin da za a sa ya sha maye ta sunansa giya yana da kyau mutane su san wannan kar ka ɗauka wanda ya je ya samu gulda ko su ta ya zaura yake kurawa ita ce giya a'a duk wani kayan maye da za a sa sunansa me sa giya sannan na biyu shine wato sababi wajen haramta ainihin wato kayan maye Shi ne rashin riskar abin da ake karantawa na maganan Allah ko wani shi yasa Allah ya hana ya ce, hatta alamu ma taqulu sannan abu na uku da ayan nan ta kunsa na hukunci shine haramci sallah halin janaba ta hanyar saukar ainihin wato mani ko jima'i sai an mutum ya ainihin wato yi wanka ko ta hanyar ainihin wato asirur kasiya guda biyu sannan layi sifu li ahadin bai inganta ga wani mutum ya kusanci sallah ko gurin da ake yin sallah idan yana da janaba sai idan ya yi wanka ko kuma ya yi temama a madadin ainihin wato yin wanka ɗin sannan allah maɗaukakin sarki ya hana wato sannan abu na gaba shine hatu tiyammu allah ya haraf ya halatta mana temama a wannan ayar idan aka rasa ainihin wato ruwa ko mutum yana cikin ainihin wato halin tafiya ya tabbata hadisin jabir da imam abu dawud ya kawo a cikin sunan abi dawud ya ce na fi safari fa asaba rajulun minna hajarun fa shajjahu fi ra'si mun fita wajen tafiya muna tare da wani sai dutse ya same sai ya fasa masa kai sun hatalama ga kan shi ya fashe da daddare matashi ne an ji an kwanta sai ya mafarki sa'ala ashabu gashi ana tsananin sanyi sai ya tambaye wanda suke tare da shi yace to jama'a gaskiya jiya kun san na ji ciwo kuma da aka kwanta na ya mafarki kafin in tashi akwai janaba a jikina hal ta jizu na lera kusa fitiyan mu ko akwai damar da zan iya yanke kemama in hankula da wankan nan ta qalu sai suka ce ma na najidu laka rukhsatan wa an ta taka dora alil ma suka ce sam matukar ka iya wankan nan mu gaskiya ba yadda za a yi dole sai dai ka daure kai wankan nan gashi ana tsananin sanyi ga ga ciwo a jikin shi faktasala sai ya wanka fa mata ya mutu falamma qadimna lokacin da muka dawo alal nabi ukbira bidalika aka ba annabi labari fa qala sai annabi yace qataluhu qatalahumullah kun kashe shi ba ku kyauta ba yace Allah Allah sa'alu idanun ya alamu, me sa in ba ku san abu ba za ku tambaya ba in inna ma shifa'ul i as-su'al yace maganin kowace matsala a addini in baka santa ba yi tambaya a kanta. da aka sai aka kawo rukusa ainihin wato sannan aya tana nuna mana mulamasatin nisa'i kinayatun alil jima' kinaya ne akan jima'i da makamantansu to yanzu matsala ta ainihin wato ƙarshe ko ta kusa da ainihin wato ƙarshe ita ce matsalar abin da ya shafi wanda ya saki matarsa yana cikin maye tunda ba Allah ya ce ta taqrabu salata wa antum sukara ba idan mutum ya saki matarsa tana cikin maye ta saku ko wata saku ba mas'alatu wata matsala ta saku ko bata saku ba bata saku ba fi fi da makani ikhtalafa al-ulama a wannan gurin malamai sun yi saƙani nan wajen wasu a nan gefen naka suna cewa ta saku wasu a nan gefen suna cewa mai ba ta saku ba ba haka shi yasa sai na ɗauko wannan littafin rawdatul mutanazzih sharh bidayatul Ya ce talaqus sakara sakin mutumin da yake cikin bayi ikhtalafa ahlul ilmi ala qawlayn wannan ita ce amana ta ilimi idan kana da ra'ayi akan abu to a babi na ilimi sai ka faɗa ɗaya ɓangaren da baka da ra'ayi sannan in an yi tarbi sai ka faɗa tarjihin da aka yi al'awwal na farko ya tsawo sakarat wa yi aka bihi akwai malaman da suka ce idan mai maye ya sake matarsa sakin ya tabbata kuma za a zartan mata malaman da suke da wannan fahimtar marwuyin na farko an ruwaito akwai ali bin abi talib akwai muawiya akwai ibn abbas turjumanul qur'an wannan cikin sahabbai kenan akwai sa'id ibn al-musayyib cikin tabi'ai akwai aqa akwai mujahid akwai al-hasan al-basri akwai ibn sirina akwai sha'abi akwai nasa'i akwai maimun bin mihran akwai al-hakam akwai malik akwai sauri akwai al akwai ash-shafi'i fi ahad qawlihi akwai ibn shubra ma akwai abi hanifa wa sahibahu sannan akwai sulaiman bin harbi malamai guda goma sha tara su fahimtar su in dai mutum ya sha kayan ma ya saki ka to ta saku malamai guda nawa al'adillatu dalilan da yasa suka ce ta saku hadisin da ya zo a cikin sunan tirmidhi hadisin abu ya cewa annabi ya ce kullu talaqin ja'iz duk wani saki da aka yi sakin ya tabbatu ya halatta illa talaqal ma'atu sai sakin mutumin da yake ainihin wato hankalinsa ya samu matsala wato shi ne malamai suka yi magana cewa mutumin da wani abu ya samu hankalinsa suka ce to wanda ya sha ya ai ganganci ba wani abu bane ya samu hankalinsa don haka sakin ya tabbata wannan ita ce dalilinsa na farko to matsala shi ne hadisin yana cikin sunan tirmidhi ya inganta ko bai inganta ba nan ne rigima take hadisi da'ifun jiddan rawa turmizi walbai haƙi da aka hukin irwa shek muhammad nasir dina albani ya za a hadisin a cikin irwa ulgali ƙalu suka ce inna sakara na mukallafu ai wanda ya sha kayan maye mukallaf ne walihada saboda wannan ne yi ukadu bi jinayatihi yanzu idan mutum ya sha maye ya zo ya samu motar wani ya fasa gilashinta zai biya ko ba zai biya ba suka ce to in dai in yi banna zai biya to in yi saki ma sakin ya saku wa iqa'u talaqi hukumatan lahu suka ce da ka zartar da wannan sakin da ya bayan ya sha kayan mai hukuma ne na biyu suka ce annahu fi'l sahaba wannan an samu wasu daga cikin sahabbai sun yi aiki akan haka faqad awqa'u alaihi talaq sun aukar da cewa lalle in mutum ya sha kayan ya saki matar ta saku. kama ja an umar wa mu'awiya wa ibn abbas kama yadda yazo daga umar da mu'awiya da kuma abdullahi dan abbas magana ta biyu asani la yaqu akwai malaman da suka ce sakin bai yi ba usman bin affan yana ciki umar bin abdul aziz القاسم بن محمد داوود ربيعة يحيى الأنصاري الليث الأنباري إسحاق bin راهويه abu sau a shafi'i fi ahad kaulaihi imamu shafi yana da magana guda biyu al-muzani ruwayatun an ahmad al-imamu ahlus sunnati wal jama'a shaykhul islam ibn qayyim nan kuma malamai guda goma sha biyar su kuma suka ce bata saku ba dalilin su kuma shine wannan aya bayan da ya kawo wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara suka ce fa ja'ala subhanahu qawla sakaran ghayra mu'tabari Allah ya sanya maganar mai maye ba magana bace da ake la'akari da ita li'annahu la ya'lamu ma yaqulu ba Allah ya ce hatta ta'lamu ma yaqulu ma taqulu ba suka ce to ai wanda ya sha kayan maye bai san abin da yake faɗa ba ya ka in yi saki sakin bai ba sannan suka kawo hadisi daga Ali bin Abi Talib wa fihi hatta ja'a bayt har sai da annabi ya zo gida allazi fi hamzatu wanda hamza ke ciki fasta a zana alaihi ya nemi izini zai shiga fa azina lahu sai ya masa izini fa tazik annabi ya luma hamzata fi ma fa'ala annabi ya fara zargin sayyidina hamza akan abin da ya aikata fa idza hamzatu sabilun muhmarratun ainahu sai ga a wannan lokacin sayyidina hamza idan shi yayi ja wato yana cikin maye fa nazara hamzatu ila annabi sai an sayyidina hamza ya kalli annabi sun masa'adan nazara sannan ya kalli sama fa nazara ila rukubatai sannan ya kalli gwiwoyin annabi sun masa'adan nazara sannan ya sake kallon sama fa nazara ila wajehi sannan ya sake kallon fuskar annabi sun maƙala hamza sannan sai sai na hamza ya ce wa hal antum illa abidun ya kalli annabi ya ce ai ku ɗin nan gabaki ɗaya ba komai bane ku bayan babana ne fa'arafan nabi to a lokacin annabi ya gane cewa fa annahu samilu yana maye ne fa nakasa rasulullahi ala asibihi alqahqara sai annabi ya ja baya fa kharaja wa qaratna ma abu sai sahabbai suka suka fita da shi sai suka ce wa hadha alqawl law qalahu wannan maganar adda a ce za ka faɗe a cikin hankalin kalakana ko kuran wariddatar da ya zamanto kafirci ne da lidda walakin lam yi ukas hamzatu bi zalika li annahu sakaranu amma ba a ɗauko hukuncin laifi an ɗora masa irin hamza saboda yana cikin mayan da a lokacin da kuma kafin haramci ya sauka sannan na biyu akwai usman bin affan annahu qala ya ce laysa li majnunin wala sakaramin talaqun yace mutumin da yake mahaukaci ne in ya saki mace sakin bai ba haka wanda ke cikin maye aba yace talaqus sakaran la yajuzu sakin mai maye bai halatta ba قالوا سكت لا يقع الطلاق ولا يلزمه لأنه فاقد العقل suka ce in yi saki bai lizumce shi ba saboda ba shi da hankali wal aqalu suka ce hankali kuma manaqu takalif shine maratayin kallaba maka abu bayan da shi malamin ya gama sai ce at-tarjih wallahu alam anna talaq as-sakarat la yaqau wa la yu'khadhu bihi li umuri yace ba za a yi riko da shi ba saboda al'amara sai ya kawo sai yace annahu zawalul aqli na farko wanda ya sha maye hankalinsa ya gushe fa ashbaha al-majnun wan na'ima naka daidai yake da mahaukaci da mai bacci wa huma marfu'un anhu at-taklif mutumin da yake mahaukaci kuma an dauke masa takalifi bil ijma' li'anna al-aql manat at-taklif saboda hankali shine maratayin wato kallafa ma dan adam yi bi dokar Allah wala aqala lahu shi kuma wanda ya sha kayan maye ba shi da hankali sannan na biyu suka ce wato fa'iqatul fikakil jihati annahu ya'samu ala tanawul al-miskin idan mutum ya je ya sha kayan maye yana da zunubi ko bai da zunubi yana da shi amma lakin la yu'khadhu bi aqwalihi maganganun da zai yi a cikin halin maye din ba za a yi masa hukunci da su ba dan akwai wanda in ya je ya sha kayan maye to maganar da zai san da yake cikin maye wani zai iya maganar da zai ridda kashe shi kamata a yi dan kowa ma sai ya haɗa sai ya zagi tab ga baki ne ba abin da ya dame shi magana ta uku shine ma saha an usman bi sanadin sahih abin da ya inganta daga usman da sanadi ingantacce qala ibn ya yace hada sabitun an usman wannan ya tabbata daga na usman wala alamu ahadan min as-sahabati khalafahu ba musan wani daga cikin sahabbai wanda ya saba masa ba sannan abin da ya zo daga ibn abbas daga sanadi ingantacce shi kan kanshi ya faɗa ya ce talaqus sakaran wal mustaqir laysa bi mutumin da aka tilasta shi ta kima ta shi da wanda ya sha kayan maye sakinsa. bai ainihin wato tabbata ba sai ya ce amma raddu alal qaulil awwal sannan kuma ga raddi akan maganganun waɗancan malaman na farko قال ابن القيم أما أحاديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعصي فمثله لا يكتف ولو سهل كان في المكلف yace in da ma hadisin ya inganta to yana magana akan mutumin da yake lafiyar salau wa jawabun thabitun anna sakaran alladhi la ya'qilu in imma ma'sum imma mulhaqun bihi sai yace qala al-albani da'ifun akhrajahu at-tirmidhi min tariqi ata ibn ajlan qala at-tirmidhi la na'rifuhu min hadith ata wa huwa ذهب الحديث ذاهب الحديث وقال الحافظ شي wannan mutumin da ke cikin isnadi hafiz ibn hajar ya faɗa yace ma mataruki ne wa amma qawluhum innahu mukallafun fa qala ibn qayyim idan mutum yana da lokaci zai iya zuwa ya je wasa'a akan wannan matsalar malamai sun tattauna akan ta wannan mun faɗa da su malamai suka faɗa ne a babin ainihin wato amana ta ainihin wato ilimi da haka idan wani ya je sha kayan maye aka taho da matsala gurin shi ya ce sakin da yi ba to ka tabbatar kuma yana da yana da wanda suka gabace shi idan aka tafi wajen wani da matsalar shi kuma ya tabbatar da wa? sakin shi ma yana da yana da magabata to amma idan aka samu irin wannan raba auren ya kamata a yi ko tabbatar da shi ya kamata a yi eh to wannan kuma na bar wa mutane sai su je kowa ya ijtihadi shi ya nashi kokarin Allah subhanahu wata'ala ya kara mana wato ilimi da mai amfani don tsarkin sunayensa abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh